wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. sunana mubarak abdulkarim wanda aka fi sani da mr fofotu mawaki a arewacin Najeriya da yake cikin kasan germany a yanzu To baƙonmu na yau a cikin shirin kenan. Arewa International. 440 formation ne da ake amfani da shi a kwallo wanda ni kuma nike amfani da shi a harkan waka domin in ga na yi nasara a abin da na sa a gaba. Arewa International. Shada mai A karan farko yaya da zango a kasar Jamus da ke tarayyar Turai cike da burin yada harshen Hausa. An bar mu a baya wajen yada shi ma duniya mamman shata ya yi ya samu nasara a harkan sannan kuma ya bayan ran shi ba wanda ya ƙara taka wannan hanyar a mawakan arewa wanda ba aikan biki suke yi ba ko kuma harkan siyasa harkan waka ne wannan da kuma yada al'ada ga duniya. fara Za a ji yadda ya iya shawo kan manya-manyan ƙalubalen da ya ce ya fuskanta a rayuwa. A lokacin da mahaifiyarsa ta kasance mai garkuwa. Daga Allah na sai uwata ita ce wacce nake ganin duk wani matsala in ya zo min in na sata a ciki ina samun sauki a matsalan sannan kuma ko wani abu ne sai ya warware. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. To kamar yadda aka ji a farkon shirin yau muna tare ne da shahararren mawaƙin Najeriya Mr. 442. To Mr. Fofotu ka dai shigo kasar Jamus kuma wannan za a iya cewa shine karan farko da za ka shigo kasar domin ka nishadantar da mutane a wani wasa da kai da ya ja hankalin kowa da kowa don ba zan ce hausawa kaɗai ba. Me za a ce ya zabarar da kai ɗaukar wannan matakin? Ina bin tsari ne na Dr. Mamman Shata abubuwan da ya riga ya gina a da a lokacin da shata ya baro katsina ne ya shigo a london har ya shiga amerika ya je wasa da harshen hausa ya buga ganga sannan suka ɗauki doctorate degree suka bashi shine da ya dawo ya shata baban amurka for america ta ɗauki doctorate degree ta baka kenan ka ci grammy kenan so shi sa ni na zabura na ɗauko wannan hanyar tafiyan kuma insha Allah mun kusa cimma burinmu. To ya ka ko kuma ya ka ga yanda aka karɓe ka a nan jamus da ma faransa da sauran kasashen turan da kake zagayawa tun bayan da ka zo da na shigo sai da na je gidan sarkin hausawa na europe gaba daya na je na same shi na gaya mashi ga abin da ya kawo kuma ya ce zai ba da goyon baya ɗari bisa ɗari akan wannan harkan tafiyan sannan kuma yana roƙo ga duka hausawan da suke turai ga nan na shigo Allah ya saka in samu karɓuwa muka yi addu'a muka tashi ni wannan goyon bayan ma kadai ya ishe ni ma ya tsara min karfin gwiwa a harkan tafiya. To ga dukkan alamu dai kana jan zaranka musamman ma a shafukan sada zumunta da irin salon waƙoƙinka. To kafin mu je ga wannan bari mu zo bangaren rikita-rikitar rayuwa. Shin wani yanayi fofoto ya taɓa shiga da za ka iya cewa kai ba za ka taɓa iya mantawa da wannan ranar ba? Eh to gaskiya babban abin da ya shi ne shine wannan abu da muka samu a ƙasar Nijar a yayin da za mu tafi wasa duk wasan dai akan yada wakan ne fa organizer suka zo zaniyan yanzu a ɗauke mu za a kai mu tuware sai ya zama na cewa ba a yi amfani da katin mu na Najeriya ba passport sai aka mana ce suka ce bari a mana na Nijar zai fi sauƙin samun visa da wuri. To a yayin yau haka ni ban san laifi ba ne don ko kafin haka na shiga Nijar na yi wasa a ƙasa state state state state. So kuma na koma na kai kai na har Niyame gurin yin abun ban san cewa abu ba ne a su illegal. Allah ya sa dai za mu zauna a kaso na wata takwas kafin mu samu mu samu 'yancin kanmu. Durin da period shine abu ɗaya da ya firgita na a rayuwa sannan kuma na shiga damuwa sosai. wannan darasi ne sosai na rayuwa na ƙara da shi na ilmantu sannan kuma na ƙara kusanci da ubangiji na a lokacin nan sannan na ƙara samu san me mutum me dan adam ya halin shi to a wancan lokacin ka ce ka rasa aminai ɗaya ma daga ciki ana ganin ita ce abokiyar sana'arka safara'u ya dangantakar ku da safara'u a yanzu tun da na fito bata neme ni ba kuma tun da na fito ni ma ban neme ta ba haka muke tafiya amma a wata majiya na ji an ce ta koma sana'an harkar fim To bari mu duba kuma bangaren waƙoƙinka wanne fi jan hankali musamman ba a shafukan sada zumunta. Waƙoƙi biyu da suka fi zagaye duniya yanzu haka da suke zama talk of the town wanda ba a saki ba verified ita ce za a saki kwanan nan inda nake cewa a must die, everybody wanna snap twice. I must die, everybody wanna snap twice. She a queen cause I met her on a Snapchat. Now my song with it and on Gaskiya mun gode wa Allah da muka samu mutum kamar Fofotu da zai iya zuwa ya daki kirjin shi bar inda yake saboda ya kai arewa inda ya kamata. So that's how yanda wakan yake. ba a riga an sake shi ba shine next single dina insha Allah da zan saki verify so ita kuma wanda aka riga aka saki shine wanda nake cewa a arewa international bayan na shigo paris ne na saki wakan nake cewa mafarki na zai tabbata ne a kwana a tashi zai kai nubu ni dai addu'a na ya zo da wuri ni dai addu'a na ya zo da wuri in ya zo da wuri ya zo da kuɗi na ni ke san duk su gani ya tabbata na zama abun gani turawa da su ni ke san sha'ani suna jin waka na suna shagali arewa da ni za ta yi alfahari da ina kishin ta dukin da naje ana ta gani wasu na ta faɗi ana darawa wasu na ta kiɗi arewa international bari mu zo fannin iyali shin akwai yiwuwar nan ba da jimawa ba mu ji ana ta rafka guda a ce fofotu ya angwance? Eh to gaskiya ba yanzu ba tukunna saboda ni yanzu ba da wacce nake soya da ita to yanzu bar mu dan wasa kwakwalwa idan aka ce kayan kaɗe-kaɗe me ke fara zuwa maka kai ganga. Wace kalma kake fara furtawa da zarar ka ji kiɗa? Yeah. Idan aka ce tashar gidan rediyo fa? Muryan Amurka. Ina alfahari da gidan rediyon muryan Amurka saboda su ne za su taimaka wajen yada waƙoƙinmu a can har Amerika su so a samu nomination. lokaci ma ya gure sha biyu ne nan kawai ana yin shi a nan kawai a zabge ta fashe kawai sauti na zugata caji na zugata ni ba na ta kanta ta ba ta kar a daga ta gille gille ne yan mawaka ka wanke ta bulungu a kama a yi zurgu waya ne yaya ne wasin shashata ne waya ne yaya ne sha ta hawa fada this type of music now so ne ke ya karbo a Madalla, to ma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin bakon namu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Arewa da ni za ta yi alfahari don ina kishin ta duk inda na je ana ta gani wasu na ta faɗi ana ta rawa wasu na ta kiɗi Arewa International za ta je wasu ba su so jirgi ya ɗaga mafarki na yanzu aya balaga an fara sani na ƙasa da ƙasa. International.